Rahoton da Bankin Duniyar ya wallafa ya ce duk da ƙoƙarin da hukumomin Najeriya ƙarƙashin gwamnatin Muhammadu Buhari ke cewa suna ɗauka domin ceto tattalin arzikin daga komada. alkalman nazari da bincike da bankin ya yi sun tabbatar da yanayin garari da tattalin arzikin ke ciki. Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a Kano ya yi fashin baki. Wato matakin auna tattalin arzikin ƙasa ya danganta da yadda masana suka dubi bangarori da yawa a ta wannan bangaren bankin duniya yana duba ta yadda kudade suke shiga lalitar gwamnati da yadda take sana'anta ko amfanar da kudin ga 'yan ƙasa idan ya zama na cewa samun kudinta yana daɗa daɗuwa yana daɗa faɗaɗa to zai zama cewa tana fita daga cikin ƙangi na talauci idan uku zamana kuma kudinta tattalin arzikinta yana matsewa wannan yana kawo yanayin mummuna to amma a su bincike da suke yi babban bankin duniya suna duba kuɗaɗe da aka fitar misali a ce an fitar da kuɗaɗe na za a ba manoma biliyan kaza za a ba da yan fawa a fitar da mutane talauci biliyan kaza to shin kuɗaɗen nan sun fitar da mutanen daga talauci amma an fitar da su daga lalita gwamnati mutane sun amfana an samu sana'a idan har gwamnati tana ta fita da nan kuɗaɗe amma kuma akasi ake samu akan harkar zaman lafiya akan harkar tsaro akan harkar tsadar rayuwa to akwai babban matsala. Akalla gwamnatin Muhammadu Buhari ta ciyo bashin ƙetare kusan sau biyar daga cibiyoyin ƙetare irin su bankin duniya a cikin shekaru shidda da ta yi a ƙoƙarinta na koma da tattalin arzikin na Najeriya duk da tsauraran sharɗa da ake cewa cibiyoyin na gindaya wa ƙasashe da ke karɓar lamani. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin siyasar tattalin arziki ne wato political economy. sau da dama akwai abubuwa da yawa da ma kasashen da suke zuwa cin bashi din suke mantawa idan aka sa musu sharuɗa din wani lokacin sukan ce sharuɗan ai sun shiga wato yancin gashin to amma kuma sai a ce ai dama duk wanda ya zo ya buƙaci karɓar bashi din kamar ya salwantar da wannan yancin cin gashin kan nasa din yana sana akan cewa a karɓar bashin zai rage masa yancin cin gashin kansa ta hanyar da idan aka sa masa sharuɗa din dole sannan kuma gaskiya a fuskantar fahimtar da muka yi shine kasashe masu tasowa ciki har da najeriya an fi tasa bukatun siyasa a gaba akan bukatun tattalin arziki so akwai bukatar a dawo da shi kansa tattalin arziki a matsayinsa a mulkin demokaradiyya kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sawa a gaba fiye da al'amura da kuma bukatun siyasa Rahoton na Bankin Duniya ya nuna cewa rabon Najeriya ta fuskanci mawayacin halin tattalin arziki irin wannan tun a shekarar 1987 yana mai cewa al'amara sun zafafa a shekara ta 2016 da kuma 2020 sanadiyar annobar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.